Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da. Ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin kukan mata kuma su ɗauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare. gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimaka wa mataye wasunsu ba su yi karatu ba shi yasa ba su san yancinsu ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano inda aka samu macen farko da ta zama babban alkalin jiha. maka kuma yi alkawalin direwa wannan makon. Sai dai baya ta haihu domin kuwa mata a Najeriya sun ƙara samun ci gaba tare da rantsar da mata shida a jerin ministoci da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu. Wannan ne kuma adadin mata mafi yawa da wani shugaban ƙasa ya ba ministoci a tarihin ƙasar. Duk da yake mata a Najeriya ba su kai ga samun kaso 35 cikin 100 da suke nema ba. Suna ganin waɗannan matan za su iya zama zakaran gwajin dafi su kuma buɗe kafa ta samun ƙarin mata a matsayin shugabancin. Mukalar da shirin domin iyali ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a zaman da bakiliyanmu Zainab Babaji ta jagoranta. Sunana Hajara Shida Usman Yahaya, shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na Basa Local Government a nan jihar Plateau. sunana hannatu dushu na aiki da ministry na information and communication hajiya rashida barin fara daga gare ki me kike ganin waɗannan mata da aka ba su makamai idan muka dubi inda aka ba su kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zaɓo innan mata wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zaɓe su Allah ne ya zaɓe su to babban burina a nan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne su kuma ji tsoron Allah su tallafa wa matan da aka ce su yi aiki da su kuma su binciki duk matsaloli na mata akwai matan da dama ana cin zarrufansu wanda gwamnati ta san wasu kuma gwamnati bata san wasu ba to zan iya ce wa'ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin damuwoyin kuka mata kuma su ɗauki wasu matakai ganin an gudu tare kuma an tsira tare sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take ƙarƙashin su yanzu gaskiya har ga Allah babu amo babu labari da za mu iya ce an dube zaɓi ne aka yi an ba su ne amma me sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka sana'o'i ne a'a dan jari ne a gida a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakkokin da Allah ya daura musu akan matansu Hajiya bari za mu dawo kan wannan. A madahannatu me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na ƙololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka. Menene matsalolin mata a ganinki? Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. wasu za ki ga mazajen sun sake aikin gida sun sake kula da 'ya'ya sun sake ba da abinci a gida mata ne ke ɗau nauyin wayannan abubuwa duka so ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su ɗan kuɗaɗe kaɗan-kaɗan na sana'a da kuma taimaka musu wasunsu ba su yi karatu ba shi yasa ba su san yancinsu ba so idan aka taimaka wa wayannan mata an bude musu an ba su zarafi su yi karatu an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a za su lura da kansu za su kuma lura da 'ya'yansu ki magana cewa matsala ta farko shine uh, wato maza ba sa ɗaukan haƙƙinsu ko kuma ba sa sauƙi dukkan nauyin da ke kansu uh, banda wannan wato kaman ɓangaren su ilimi da sauransu fa kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman uh, na mata uh, musamman ma a arewacin najeriya to zan ce akwai ci gaba amma duk da haka ba za a rasa ba in kika je kauyuka da wasu ko biranen ma za ki tarar akwai mata da yawa da ba yi karatu ba saboda haka ana cin zarafinsu saboda ba su san yancinsu ba ba su san damansu da hagunsu ba duk inda aka ce su yi ne kawai za su yi amma idan matan nan sun yi karatu sun samu abin hannu an empower nasu za su yi kokari su fidda kansu su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata na mata su sa da za su bi su tarbiya da 'ya'yansu kuma so ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu To Hajiya Rashida barin dawo bangaren ki kamar yadda ita madan Hannatu ta yi magana wato akwai matsaloli game da mata banda waɗanda ta faɗa menene kike ganin kamar matsalolin da mata ke fuskanta banda wanda ta faɗa na san akwai kamar cin zarafi da ta yi magana da batun ilimi a waɗansu al'adu zaki ga ana tauye ma mata haƙƙi musamman ko na raba gado da sauransu waɗansu al'adu dai waɗanda suke cin zarafin mata kina aiki musamman a cikin ƙauyuka tare da waɗannan mata me kike gani waɗanda yake ci musu tuwa ƙwarya gaskiya akwai cin zarafuffuka da dama da ake yi wa mata musamman na ƙauyuka babu ma haɗi ma akan matan birni da matan ƙauyuka wata tana yi sai ta fita ta je ta nema ta dawo ta zo ta yi ma 'ya'yanta ta kuma yi wa mijin ga matan nan ratata zaki gansu da mazajen amma suna ne sunan mijin kuma wannan abu ya shafi bangarorin nan ne da nake sake da muku guda biyu babu musulmai babu kirista. duka yanzu abin ya zama ruwan dare za ki samu wata ta zo eh to sai fa ta fata ta je ta nemo abin nan da za su zo su ci ita da 'ya'yan shi kuma mijin yana nan bai ma san darajanta ba ne a'a ban sani ba ko kuma a'a bai san shi ciwon 'ya'yan nan da ya suka haifa da matan nan ne ban sani ba to wannan abu yana matukan ci mun tuwo a ƙwarya kamar yadda nake shiga cikin lunguna-lunguna nake jiyo kukan mata 'yan uwanmu sannan kuma ni gaskiya ina kira ga wa'innan kwamishinonin mata gaskiya su tallafa su ji kukan mata su ji kukansu sosai su tallafa su dan kula da inda ake koyawa mata sana'o'in nan idan za mu koyar da sana'o'in matan nan su zo in suka zo suka gani su san me da a tallafa ma wa'innan matan su dan yi dogaro da kansu yau an ce mata ƙanana gobe su ne iyayen gobe kin gani sannan kuma in aka ce yau an bai wa mace ɗaya tarbiyya to kamar an tarbiyyar da mata al'ummar duniya ne to a ah, madahanatu idan kika duba matan na ministoci da aka ba da su su shida suna rike da mukamai ne musamman waɗanda kusan za a ce kai tsaye ya shafi mata musamman akwai madan dr beta edu wanda ita ce minista na jin kai da kuma rage talauci wanda mun san cewa mata suna fuskanta akwai kuma ministan al'adu da fasahan kirkire da kuma tattalin arziki akwai ministan masana'antu na kasuwanci da zuba jari duka mata ne akwai karamar minista na samar da ayyukan yi da kwadago akwai kuma a minista wanda ita dama harkokin mata ne sannan kuma akwai minista na harkokin 'yan sanda musamman wanda ta fito daga jihar nasarawa da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an baku an ba ku gurbin an ba ku mukamin amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da da ake fuskanta ba a samu an warware su ba idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara waɗanne matakai kike ga kamar za su sa domin a ce an samar ma mata aiki an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa akan wannan da kuma waɗansu batutuwa. Kafin nan ku tari shirin kallabi ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma domin jin hira ta musamman da muka yi da babban alkalin jihar Kano DJ Aboki. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar. Sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta Zagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Menene duniya, menene dadihin duniya. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu